Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na al'adunmu na gado tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓa al'adun jama'a a sassan duniya. Shirin namu na wannan lokaci za shi garin Argungun da ke jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Mu kawo mai sauraro kaɗan daga cikin tsaraban da na kamfato bayan rangadin kwanaki biyar da na yi a jihar Kebbi. Saboda haka, ai sauraro lafiya. malamai ba ne ba buri ba na tsafi ni haka Allah ya ni da ya ni ya kare ni ya raba ni da su Madalla ga duk wanda ya san jihar Kebbi to dole ambaci garin Argungun. da al'adar kamun kifi da aka san masarautar argungun da fice shekara da shekaru a duniya. Cikin shirye-shiryenmu a can baya ai an ji cewa argungun ne ake da gwanayen iya kamun kifi kusan fiye da kowane gari a nahiyar afirka in ma ban ce a duniya ba ai faɗi da ƙarfi domin ina ne za ka ji ko ka ga masunci ya kira kifi daga roron ƙasa kifi a sukwane na karkarwa ya je ga mai kiransa ai sai argungun ko da a lokacin da mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar ya cika shekaru goma bisa kujeran iko cikin masunta argungun a bainin jama'a ai akwai wanda ya kusa cika katon daro da manyan kifi waɗanda yake kiransu daga doron ƙasa ba tare da ya tafi kogin ko kududdufi ba ganin yadda aka kwashe shekaru ba a yi bikin al'adun kamun kifin na argungun ba wanda baƙi daga ciki da wajen najeriya ke halarta ya sa na tambayi mai martaba sarkin kabin argungun alhaji ismail muhammadu mera yaya muka ji shiru na tsawon lokaci babu gasan kamun kifin argungun ga mai martaba sarki ah, to ah, kamar da ka faɗa an ji shiru gaskiya ne mun kusan yanzu tun 2009 da aka yi ko 2010 ba sake kusan shekara bakwai yanzu ko takwas ah, wannan yana nasaba yanin da laluran tsaro da aka samu a arewacin najeriya bikin kami kifi na argungu babban al'amari ne lokacin duk ya tashi za ka samu mutane daga ko'ina kamar da ka faɗa ba 'yan najeriya kaɗai ba daga ko ina cikin duniya mutane na zuwa da manya da ƙananan su kuma su wayannan mutane da muka samu kanmu da su mutane ne wanda suke son koyaushe su yi mummunan banna da za ta fitar da sunan su ko ina muke ganin taron da za a kawo dan sanda kamar dubu biyu zuwa dubu biyar ga su kuma dama target nasu 'yan sanda ne sannan manya-manyan shugabanni eh, na siyasa eh, sarauta Ah, da dukkan wani al'amari na ƙasar nan za a haɗu muna ganin gaskiya mun ba su easy target domin eh, duk ƙoƙarin da aka yi mutum ɗaya zai iya sulale su ba su ɗauki rayuwarsu da wani abu ba ya shiga cikin mutanen nan ya fasa kan shi allah ɗaya wanda zai yawon muke ganin ah, biki wanda aka asasa domin zaman lafiya da kawo fahimta bai dace ko alama mu bari ya zan irin bana irin wannan ta shige shi ta lata shi ba so tunanin wannan shi yasa ka dakata har lokacin da Allah ya kawo kwanci hankali da zaman lafiya sosai ba nan ɗin da muke ba a sauran wuraren inda ma wa'in mutane za su fito su shigo da yake ɗimbin mutane na zuwa ga wannan lokacin lokacin taron akalla eh, al'umma garin nan za ta ninka wajen so uku ko so hudu na abin da yake zaune cikinta Muhammadu wanda ya fara riko za ku wayo wanda ya yi sarki ya Kada a shafa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International cikin shirin mu na al'adunmu na gado. Bayan samun tattaunawa da mai martaba sarkin kabin argungun na kuma miƙa zuwa kogin gari inda ake wannan gasan kamun kifi inda na iske dafifin yara ana wanka a wannan kogi. sai a biyo mu. Kamar yadda na faɗi muna daidai wannan wuri bari mu bari tukunna ya gabatar mana da IO tukunna gabatar mana da kan wato jami'in ah, watsa labarai. A'udhu billahi minash da rajim bismillahir rahman rahim sunana Isa Sa'idu information officer na Argungu Emirates na Argungu. Yanzu wannan wuri duk wanda ya zo zai mamakin ganin wannan wuri da kuma yadda duniya ta ji cewa ai daga nan wurin ne musamman aka rika ganin hotuna da na kamun kifi da ake duk shekara shin wani ɗin bayani za ka yi mana a takaice dai ganin cewa a yanzu wannan wuri dai yana nan ga ruwan kuma iya ganin mutum eh to nan yana cikin wuri na biyu inda ake gudanar da al'adun kamun kifi na argungu ana gudanar da shaku wata mutum ya dule cikin ruwa ɗan ƙanƙanan lokaci sai ya taso kuma ana gudanar da kamun tsuntsu watan da mulmule kenan ana gudanar da tsere jiragen ruwa wanda ake sako mutane daga can wuri zuwa nan gurin duk a nan gurin nan shine inda ake cewa wurin kabanci display wannan wuri wannan ruwa baya kafewa ne kamar yadda akan ji a wani wurare ai ikon Allah ne insha Allah ko shi ka zo zaka iska ya karu kuma ya ragu ya karu kuma ya ragu kamar yadda kake gani yanzu in ka zo wani sati kuma za ka iske a karu. To yara sannun ku da yanzu kuna ta wanka ne a ruwan? Kuna jin daɗin ruwan kuwa? Me za ku faɗi? Yanzu ga Radio Faransa International sashen Hausa na Radio Faransa ya zo ya ga kuna ta kallon wannan ruwa ana ta wasa shin me za ku faɗi? Yaya kuke gani ya kuke ji? Muna jin daɗi kuma muna shakatawa in mutum ya ji zafi yana zuwa yi wanka ya ji sanyi ji daɗi. yanzu lokaci ne na zafi kenan kuma ba a samun wani ko tsautsayi ko wani abu eh, komi tsoron allah raga ya tsabtace abu ne komi ka sha ba matsala in allah ta yanzu ta cikin kudan wane ne zai iya daga nan ya kai har wajen tsakiya na ga duk daga gefe kuke a'a ba fa yana ce a je a shiga bane na ga hada yara yan kanana mata ko su ma sun yi wanka yanzu ga wata yar kankanuwa can to sannun ku sannun ku ku kuma akan dai hada da makaranta ko akan rika zuwa karatu ba wai kawai a ki zuwa makaranta ba a tsaya ana ta wanka a ruwa to me za wani waka za ku yi mana in san dai na zo wannan wannan wuri wa zai mana waka ya mu je an gudu mu je argungu kabawa ga yasu ƴaƴan kirki kabawa yaya mu je argungu kabawa mu ƴaƴan kirki kabawa da iske sarki sama'ila mai son al'umman mu da kuma tarbon al'umma mai son al'umman mu ko mu ma ina jin ya kamata tunda na ji kaman kun iya wakan nan sosai. Radio France International ko za a yi mana waka waye zai mana wane ne ya iya waka ne nan sosai. Gidan Radio Faransa ya zo argungun wajen kamun kifi to waye mana mu ji. Gidan Radio ya zo argungun kamun faransa. To, wani ya mana waka mana ya ja waka mu ji waka mai daɗi. Ga naira ana so a ba wanda zai iya waka. ta argungu muna godiya da faransa ta zo argungu yawwa to to to to shikenan a to lallai zan ba ɗari biyar zan ba ga ta can a mota bari sai in je yanzu nan sai a karɓa ko muna godiya sashen hausa na rediyo faransa international na godiya Yanzu sai mu bi galadiman argungun Alhaji Murtala ya shiga da mu ɗakin ajiyan kayayyakin tarihi na argungun. A ni mai magana nan suna na Alhaji Murtala galadiman Kabi. A kun shigo gidan tarihin kanta wanda ake kira da kanta museum. A daɗaɗɗen gida ne mai ɗimbin tarihi wanda wannan gidan insha Allah rabbi kamar yadda kuke gani kusan komi akwai. na abin da kuke nema na tarihi insha Allahu rabbi ba tare da wani bata lokaci ba insha Allahu rabbi za mu zagaya da ku domin ku ga irin abubuwan tarihin da ke ciki da kuma ainihin bayanan da a tattare da wannan gida insha Allah to bismillah kenan kuma ga ma'aikata duka na wannan gida dai za mu ce duk su ma dai ga suna a kusa eh, to bismillah wannan ita kofar da ake kira ta alamomi na kasar kabi wanda sun kunshi irin abubuwan da a gare mu na al'adu kamar irin kabawa arawa zabarmawa da dai sauran jinsi kayayyaki ne na sawa ko kuwa da su irin kayayyaki ne wannan ba kayayyaki ba ne na sawa ba ah, alamomi ne na shaida ta masarautar mu. wanda yake shaidu dukka ne na al'ummarmu tattare da wannan to jama'a saboda karancin lokaci anan nan za mu dasa aya a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin musamman alhaji zaidu bala kofa sabuwa na muryar talaka ni garba aliyu na zaria ke maku fatan alheri